Da kudi ba ku gani yanzu dr sani umar da an ka gayyato ya ji nan na inda sun ka zo an ka ce mana sunna yau shi na efc ta yi silin ta sabaji ga yana ana ɗaukowa ga jaridu don allah ba zai shi wanda ya gayyato shi don allah sani umar bai cewa ya ci amana tai malla aminu ibrahim daurawa ya ji ashe wannan ƙazamin shi ne an ka kai su gidansu cikin ƙazamta ne an haka su an kaɗa bai cewa an ce bai allah ya isa don na yi imani irin wannan na in kano yake bai isa ma ya gayyaci dr sani umar da aminu rijal lemu bai isa ba to amma da yake an san ba su san shi ba sai an gayyato su baki ne sun ka zo sun ka yi surute sun ka koma misala kana tasowa kana haɗa kanka da wanda ya ɗauki risala ya tahi zaure ya iska mu tsohon malami an ka fara mai da bismillahi har ya kai ga ta'unta ta tammad bihamdillahi kana haɗa kanka da shi to da kai da shi wa an malami amma kuma saboda abin da zamani ya ka tun da yanzu kai adda shahada biye a rubuta manzan da dakin wancan ya fito ya ci wani abu ne to ina kusawa ku ce abin da ina kusa da ka ce kai akwai dan wani karni karni haka wanda a gafiyar kamar da yanzu wani nau'i ne wanda yake fita a cikin a cikin wasu kuɗa ne haka suke fada kan wajen kamar kawo ne lati. to in ka da zuma shi wannan kafin kamar kawo ne da wasu ike mai kaya ke kunshi to wani zuma suke fada kai suna da dan karahiya launin su haka dukkan sun fadi zuma mutum ya sha za a cikin manzan da baya su a ce jikinsa yana cin wani suka kulle wannan to wannan saukar ta ce saboda tsoron da nake tsoron lashi ya ce manzo Allah bai ma kusa da ba na ce kai cikin ka yana wani wani karahiya shi manzo Allah ce ai zuma na sha dai je wajen Hafsa Hafsa ko ta kan ta ce to ni dai na haƙi da yau ba zan sake shan su ba saboda shi na gudu ka ce cikin sa inda na tabi malaiku kullum ka bayyana ba Allah kuma ya san da ke. to shi nan da ke cewa ɗaya idan na biyu wannan asbab nuzul wannan dalili ɗaya shi na cikin buhari da muslim amma ɗaya kuma akwai koyar ga mariya kiftiya wanda koyanga ne to sama ga ba a barananta to shi ko yaushe mutum zai yi saduwa da koyar ga tun da ita gida da ke to wata na a na ji ranar na hafsa ce to ita ba ta gida to ku ganta na dakin na hafsa shi ma zalar face ta to shi na shata na na hafsa ta daji shi ne tambaye manzo Allah manzo Allah ce ai yau na ya kasance haramu a gare ni ba zan sake saduwa da ita ba tunda shi na ita na hafsa tana gan cewa inda maza su da ita don mai dakin ta shi manzo Allah kuma ya to ya in a ka ya kowa ce ita kuma ta kwashe magana da ta ga na na aisha cewa ne yau na nan mariya ta kuci na sababa ba inda za a yi ta zama har an dame gina wuni haram da gare ta ban za a yi ta da ba to shi na Allah ya gaya manzo shi na Allah ce ya ayyuhan nabiyyu liman tuharrimu ma ahallallahu laka don me da kai annabi mai girma don me da ka haramta abinda Allah ya rata maka abu ala halal ne amma baka yi wannan ba laka tabdai mabata azwajik ka haramta abinda ni Allah na halata maka domin kana mai yarda mace kuka wallahu ghafurur rahim Allah amma Allah ba mai yafiya ne kuma mai yawancin kai to saboda haka akwai wani da yi kafara rinsuwa akwai ta hila al'aiman da ba a ce kafara zuwa a gidan suwa a kuma ce abin da da muka gan cewa halal ne sha zuma ko ko ita marya a jawo ta a sake dawo ita yake cewa hadasa ne mu'adu bin fadala hadasa ne hisham an yahya هو بقسينا وشين هو يا يا علاء بن حكيم yana da cikin manyan almajiri ibn abbas wanda suka sha ilimi a gare shi radiyallahu anhu ma qala fil haram yukaffir ya ce shi abbas ya ce yau mutum ya ce matarsa ko da abin da yake cikin kasance haram a gare ni ya ce bai zama saki ba ka yi kafara ba saki a cikin kamar yadda waisu mazarin malikiya waisu daga malamai suna ganin cewa mutum ya ce matarsa haram ne ya kasance haram sun ci tasa ku saki uku saki ɗaya ma ba a yi ba ba ta na yi zama wani a nan wani mutum ya ce da matarsa kin kasance haram a gare ni in dai na yin saki ne suna daga cikin lafzin da ake kira kinaya don lafzin saki akwai zahira akwai kinaya lafzin zahiri shi ne ka ce da matar na sake ki na sake ki ke na sake ki to lafzin na ne wannan ka ga an maka uzuri tuntun ne na da taba hankali ko ya shagiya ko an tirsasa shi waje wajen lafzin na to a nan wajen abun uku ne da za su rayu shi cewa ko gafala mutum zai yi magana ce da matar ka keki zo na shi ce na sake ki tuntuba baki ko kuwa giya ya sha ko kwaya ya faɗa bai sai ba ko hauka ko an sa shi a gaba to lafzin saraha mutum ya riga shi baya bukata cewa da bai shi ya riga da gida sai waɗannan wuraren da ku da ku lafzin kina ya ce kwashi kayan da tafi gida ne zama na da kai shi ne ya na ga shi da ke je istibrai yi je ki yi idda duk waɗannan ba zan kana ta tsare ne an tambaye ka me kake nufi ce ai mun surata ta kanta ta saki ba ana ga lafzin kinani to a nan wurin akwai muska na da malikiya da sauran mazaba wanda suke ganin cewa ma wani lafzin kinaya ma an ka faɗa ma matanka ba shi kai fi gida iya wurin ina wuyaki suna ganin ma saki uku ne ka ganin shi ne abu hanifa ya masa yace kila zahir malabu ma zahir da kuma sai ki kutuba barantana wanda aka dunkure ki saboda ba dalilin za mu saki mata kan sai ba da ba dalili shine wannan kalmar ma'ana sariha da misali kamar mace suna ɗan rigima da da ya rike ta ya rike mata mutu ce ka sake ni sai ce nan da ke gida ya sake ta eh to ai wannan ne na sake ba wannan ka sake ni ake gina na saboda na tafi an hanki amma shi kuma in ya yi niyan saki ne kuma daga baiki kariya ba ni ne ba ne ya kamata mutum ya yi wa Allah sake ni ka ce na tafi hanci hanki eh saboda wani saboda lokacin fitina ne amma ke maka ta ki daga baya ka take an ne kajan wannan za a iya yin kiriya wajen sakin dan bayan nan eh shi sai zai shawo zai zo mata ya a ƙarshen shi sa ba malikiya sun ce wanda ya sha abu da kansa ya shi ya nemi maye ya sha to ya saki makanta su a mazhar malikiya amma kalban sus ba da a kai shi laifuka hawa-hawa suke mutum ne ya sha wuna shi ya haukace da ya sha abin ya haukace to shi ka kallafa masa yi sallah ya yi sallah lalin kama to shi ya sababa kansa laifin shi ya yi na tare da shi amma ba za ce tun da shi ya sababa ta yi sallah ba za ka musallan ba mafi an bukalan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masu dauki alfa kuma tun ne ya sha maganin da yi bacci shi da abin da yi bacci a ce shi shi ya saba shan maganin saboda da abin da ya cikin bacci shi kenan shan laifin shan daban maye kuma daban maye ya tsara da hankali ne babu shidda saboda abubuwan da ya cikin maye ba lissafinsa amma ya sha hukuncin sha sai masa hajji kan sha ana magana rajin kaune sakaran bai san me yake ce ba kaddar mai kuwa yanzu shi amma mota ba zai kada shi bai sani ba shi yasa ba farko laifin farko ne sha amma abin da ya kunshi maye ba shi da iko akai shi yasa malamai sun cewa mutum ne zai sha magani ba ta bagaya matar shan magani ina buguwa shi yasa ya bugu magani na ka bashi sai suke matarsa sai ce likita ne saboda masa saki za a kwalkwale da yawa ko bai san cewa jikinsa ya sha zuwa yana suma ba yana maye ba shesha kuda da abubuwan ne kunu zaki ya sha shi ya fara magana shi kadai duk irin waɗannan in dai maganin sha ko na sha wani abu ya ba, ya saki matarsa za a yi ba to saboda ka saura malin su malikiya wai su ma ba malikiya duka ba ne ana masa raji cewa maye maye ne manzo Allah bai ware ba hauka ne ko giya ne ko mutum ya samu sakaran to wannan ya aiki ba za a hukunta shi shi da hukunta shi abin da ya yi mana to abin da ke rikita mu hada ya mata ya ce kuma ya akwai yansu wayansu kuma aiko lokaci da yake kisan kai ma ai da dalilin akwai ba yanzu ba lokaci ai kisan kai lokaci da kuka yake kai a wannan shi na hauka amma wanda ya sha ne irin da ya sama sau da gube wannan barnan shi a tabbatar da sake ka san ma iri iri ne wanda ya zo talauci ya same shi dan sai na ya sai komai a masharin ne wannan daban ne amma tafiya mai gagara manganun yadda yin damar ke zuba da su wannan ya samu kama shi ya kashe mutum wani mahaukaci yana hmm? mutum gona hmm. yana aiki yana so zai gaishe Allah da ikonsa sai ya farga sai ya gaishe da dai mai ke ce kashi da zan kashe ka tsaf amma ya sai na ci wahala a kaza shi kira sai suka rufa Allah ya taimake shi ka kashe gaba yana da kukanunsa da wuka hannunsa <laughs> ya ce zan kashe ka da a zan kashe ka amma yanzu sai na da ya lokaci ai da kai ne game da alfashi da suke shi wannan ya ce in dai ya saki ya ganka a kan wannan saki mu'allaka ne akwai saki mu'allaka da za a ce da matanka in kun fito kofan gida kin su har kin fito kofan gida kin su to wannan lafzin ina da ma'ana guda biyu don ka gaya mata haka ne don kar ta aikata wannan lafzi da yake na eh wannan in kin fito ko fakin su ko ni in na sake ma in na sake maki magana kin su to shi ya mata magana ko matan ku ita ta fito to malamai sun ci in da yayin yaren suwa ne cewa wallahi in kin su in kin fita kin su rai to sun ce matan ta fito sai kafara su wannan magana kaɗan daga cikin malamai sahabai suka yi wannan bayanin amma jimuwar malamai sun ce in ka cire matanka in kin fita kofar gida kin suku to matan ba ta suku ba shi ta fita in tana fita ta suku sai gida ai ba ta fita dama ai waɗanda da an ba su suke annun mu ai yanzu mu muzarawa ne za ta gama ne daga baya ta yi na ba an fade da su kana so ki fita nan ciwo ba zan fita ban shi ta fita su goma daga baya kuma in ka fike da shi ta dama nadama tana akan maka Allah ya yi rantsuwa akan ta hau a caba ne in ya ganta a tsaba ya yi rantsuwa ta zo rashin lafiya ya same ta sai suka dora ta akan a tsaba ya caba wannan uzuri ne ai wannan abubuwan shida a daina saki kara ta shi da komai saki ba abu ne da zaka iya hurma shi ba akwai hanyoyin da za a hurma shi ba kullun saki saki ba in za a iya hurma shi da saki shi ka saki dubu ma ba amfanin sa ba ya akwai hanyoyin da zaka ka yi ma mace hukuma iri iri ba shi ka saki ta saki ba ya kawo da gani wani abu kuma ka cukar rayuwar mu baki ɗaya arewa da ma duniya baki ɗaya jiya na mangan kasashen larabawa matasa da matan da ba su aure sun kai hamsin sadin saboda mata suna ci gaba da karatu mazan ba su da arziki an ɗauki an turai kuma yadda turai sun ci gaba a da ba daban kidan mu daban da gima da za a yi da kasashen rayuwar mu so mu kokoi da turai turai kuma suna da ajandar su zina halal ne ko mata aure ne ko ma waye ba ba ba ba laifi ba ita ta yadda to yanzu wannan tabi'a da rashin aure akwai matan da za shi turai ba ta da kwaɗayin yaro ma'aikata ce tashi abin da ta gina ko karinta ta rinka amfani da karinta to ga wannan tabi'a ikan taimaka can turai shi ka gan mace ta yayi ba ta aure ba to mu kuma musulmi Allah ya hana mu wasu abubuwa shi kuma muke so mu zama irin su yanzu da muka dauki hanyar mace daya mu aure mace daya mai taba ce ta gama ta yi doktura ta yi doktura kuma tana aiki kuma a ce da ita ita kada da aura namiji kuma mace in tana zaune gida ma ta ishe shi ba tare ta hada da aikin asibiti da aikin gona da aikin wani mene ne aikin dare na asibiti to ka ga irin waɗannan kuma ce mace kwaya ɗaya ne to ita kuma ta riga ta samu kuɗi hukuma ce ita in kana suka zo lafiya matan ka ta mallaka kuɗi kai kuma kana kuɗi to kowa ita ta doki mai aiki tana ba da umarni kai kuma wa za ba umarni ta hanyar za ka yi ta yanzu kasashen tura an ce yanzu ne kasashen larabawa abun ya ɓaci ta mace ta samu albashi kai kuma ka samu albashi me za ka gaya mata to yanzu an rasa yin da za ka yi da su dole a yi fasadi dole a yi fasadi dole a yi fasadi to abin da wasu suke su su kawo mana kenan a nan inda abin da ake kawo irin wannan dokar da ake sa ta amma kar aure yarinya shi tana da shekara goma kuna makaranta man kaga yarinya ta kai shekara ishirin sha Shirin da biyar a jami'a kana ganta da saurayi ana tafiya na takawa shi wannan yarinya ta aure ka irin wannan ake sa gyawo bayan da yarinya ta wuce shekara ishirin da biyar tana jami'a turanci da hausa daya kai kuma dan halakka zuka aure ta ko klasin ku daya ne shi da amfani da ita a wajen fasikanci amma ba ta aure ba za ka yi ba to abin da waɗannan mata masu lilibi da wanda da ba su da baka rayuwarsu turai na dan ba su miliyan talatin ka za su danne su rike kaunar waɗannan abubuwa wani ba wani abuwa ne abin da aka ke ma jarima kura abin nan shi ya gyan masa kansa wai da ashe matansa ne daya daga matansa ya saka sai ta ke karan a wannan to ainihin dai ilhadi ne misra ma ba za a wuri ya rike ba jini su kafa doka mafiya da wannan su suna da dokar su misra ma Misira da daga amerika take cewa fatiya ce ni mun shafa ta ce kan gaba ta ce kan gaba to saboda haka mai hayaniya so a lalace kasan ga talauci ga rashin ilimi a lalace mana wallahi ba bala'i duniyar nan a fara fasikanci da luwaci kuma da rashin aure eh, don nan da ake gina kuma sha ku da a fito da barbubi shi da kake gani a cikin ana fushi ana kaza kaza ba ko ne aka gina banza kamar nan arewa matashi nawa ke da zuciya ya aiki ko wasu ya tara kudi yanzu na ya aure yi gini sa ka kafin kredit mota da bashi to saboda haka duk kudin da ke tanunsa wala sa kashi zai mai sallah sa eh bai zo hannun eh shi ne bai zo hannun sa da dai kake ga mutum wallahi tallahi wallahi tallahi jikka Allah ne ce saboda ana gan kudi shine mutunci shine zuriya da haka yanzu mutum yana da idan kudi mashi a dan masa laifi ciro ma waye waye waye dan kuɗi sa su ma yana da wani zare da kuma me baya sa a yi ko ya sa a dina ko ba ya yi eh, to shi ke rayuwar ki to ga mu ibn abbas yake cewa qala al fil haram ya ce mutum ya ce da abin da yake ci da abin da yake sha da iyalinsa ya ce ya zama haram a gare ni to ibn abbas ya ce kafiru in kafara ba kome a kansa wa kara ibn abbas shi yace la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana yace shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk asbab nuzul nan manzo Allah ya haramta cewa zuma haram a gare shi yace mariya ta kuce haram a gare shi Allah yake cewa kafara hukuma ci gaba da mu'amala da shi yace wace irin kwabba kuma da zo ka yi magana cewa mutum ya ce matarsa haram a gare shi أتيوي ce wai ce حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن حمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ita zainab kuma ba ta cikin gurbin sunan aisha ita ba ta cikin gurbin sunan aisha to manzalar da lasar da ke kewa ba shi ya shiga can shi na shan zuwa to bayan kusur inda to shi ya zauna ya daɗe kaɗan to ana hafsa eh anan na na shi ta ce shi muka hada kai to muka hada kai ana wa hafsatu an tuna. dakhala alaiha ko ɗaya daga cikin mu manzo Allah yazo ya kusa ya baya fito cikin daji na Zainab ya zo kusa da mu fattakullahu imma ni in ci da shi ko afsa ci da shi akalta magafira inni ajdu min karihan magafir shin ka ci abin da dan abin da yake da launin karo kuma abin shuka ne ina da ra'ayi na mara kyau shaki kira kafir shin ka ci wannan abin ne inni ajidu min kariha ina jin wannan ra'iyan karage magafiyar a cikin jikinka kala la shi manzana ce a'a walakin kuntu ashrabu asalam. ni ban ci wannan abu ba na samu zuma na sha inda Zainab bin Jash to amma daga yanzu tun da kuna cewa an ji la'allan da zuma ne fallan aquda ba zan sake kuma sha wannan abu ba wa kad khalaqtu na rantsi la amala tukhbiri bi zalika ahad amma kina na hasa na ga maki kake ga kowa shi na haram na hana giya a kai na ba abin da manzo ya fara wannan domin al'umma sa sun ji cewa ya rasa cin zai shan zuma ba shi kasance duk kowa zai yi zuma haram ne ya ci kar ga kowa makara ga mata domin wannan labarin mai yauji na na zainab za ta ci saboda manzan lami kamar hafsa da aisha wuya ne shi sa ita daga ba da zuma ma ya ce zuma haram a gare shi kuma magana da gane shi da manzan ce ke na ce zuma dai haram a gare ni amma karki ga kowa domin ita zainab ta ji ta yi shi ta yi cewa rukun suna na aisha sun ci nasara tunda ya sha giya ya sha sabulashe zuma a cikin dakin na na zainab to amma yanzu kuma ya haramta zuma to kuma ya gaya ita na nafsa cewa ta ka gaya kowa don kar a ji fuska biyu ne waje dan ji za a ce manzo Allah ya haramta shan zuma shi ka bin wayan su kuma da kawo manzo Allah su ma da zuma shi lahira zuma kuma magani ne na biyu ita na sai ce to alheri ya koma wajen kuma abin da za ki shoni su mata ba za a sake shan zuma gidana ba ita kuma tana da zuma ne ko yaushe manzo Allah shiga shi a zuba masa ah, eh hankali ga hankali makasta la tukbiri bi zalika ahad karki ba kowa labari ita na gama wannan ita da wasu ka kulla na shi dole ka ga hmm. saboda ma kai to manzala kuma ta ce kagin jarabar wanda nasu ta tashi ciki kenan don sun haɗu ne suka yi juyin mulki to a nan ita dole ta gaya na nasu ina na aisha domin na na aisha ita ne ta haɗa wannan kudin yaƙi ita ta ba goma yaƙi sau a gaya mata su ta kwanta a can an yi aiki to gaya maka shi Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sirrin ne ka ce kar hafsa ta faɗa hafsa ta faɗa to babu tabtaghi marbata azwajik kadi farada Allah lakum tahillata iman kana neman yadda ma ce kuka to amma Allah ya wajibta maku yin kafara da tsirrin sunku ba kamar lokacin jahiliya ba ne farada Allah lakum tahila tahila shine warware rantsuwa aiman ku sai sai da kuka yi yace hadathana Abdulaziz ibn Abdullah hadathana Sulaiman ibn Bilal an yaya an Ubayd an Ubayd ibn Hunayn أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مكثت سنة نازون شكر guda أريد أن أسأل عمر بن الخطاب na so in tambayi umar bin khattab an aya in tambayi mana aya kamar astafi lokacin umar yana mulki ba samu dama tambaye shi an as'alu ba samu dama tambaye shi saboda ne haibatan irin kwarjinin da yake da shi a gare ni hatta kharaja hajan shi wata nan muna cikin tafiya shi ya fito zai biya bukatar sa na bayan gida fa kharajtu ma'ahu shi na ana fito tafiya da fage yaki shi na fita da shi falamma rajatu ya falamma rajatu lokacin da na da na na kunna bi ba muna cikin wata hanya tare da shi adala ila arakin shi ya karkato zuwa wasu itatuwa wanda suke arakin ba bushishi ba itatuwa wanda suke da inuwa suke da wanda zai ɗauki kansa wanda zai sitar kansa masu abin shi na araki da ina zai biya bukatar suna dan adam ne na bayan gida qal fa waqaftu lahu shi na tsaya masa hatta faraba shi ya gama sun musattu ma shi na tare da shi fa kuntu lahu ya amir mu'minin yace ya amir mu'minin man lattani tazarata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni azwaji wani mata ne suka hada kansu suka hada kansu daga cikin matan manzo Allah wanda Allah ya ci Allah yake cewa sun haɗa kai sun haɗa kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa kala shi yana ce mai ka hafsatu wa aisha yace wadannan hafsa ce da aisha kaga nan shi nan war yar cikin ne amma gaskiya dai shi ko ina yake eh, eh, ita ne shi nan war ya fara eh amma mu yanzu wallahi shi ka bari ai da an ga kwana <laughs> ai so zuciya yawa wani malami na ka gaya masa cewa yan sa bata da kirki shi ne sai ba sai mafi yawa ba san ƴaƴan su ba gida ba tarbiyya ba ba shi kuma sha ne mutum kirki a awa to wata na da ya aura wani mutum suna da mutunci da shi shi suka yi rigima da ita aka kama kokawa

to shaka ja ku gaya malam cewa ana da kima gida malam ya tashi da talbinsa ya shigo da ya shigo ya gan su sun gama kuka ba wanda ya da wani an zauna an raba kamar yadda yan bawa suke tashi miki da rakin ita tana tsaye miji na tsaye ba wanda ya kada wani za ta ke koma malam yana shigo mai muka daina aka sake koma an kama kirkirkir shi malam ya koma yana istighfari me za ka iya yi yanzu jiya na wucewa nan zan tafi ko yaushe ne juma muna wucewa nan yarinya dan cito haka tana sai da mango wani katu a gaban sa ya tashi yana zaune ina shan mango na dan yarinya haka to shi ka tambayi wanda take so ya dan haka za a lalace ta dan lalace ta da suna neman arziki kuma daga wannan lokacin kaji nema wurin kuma a ce wai lalle ne shi shi sha mu kudin zace kuma ashe ba zaura ce yar iska wannan irin waɗannan a za'a lalace ba kuma tare da cuta mani lana ba sai ba talauci na ya yi abubuwa da dan dama talauci na ya fici ne mu don wani wata take gaya mu yanzu cewa lanar ki gaya mu kusa biyu da ya wuce kakar mara rungumma ita mara ya ce to tana wajen kakanta kakanta kuma daki da yana gare shi da dare ya yi shi tura ta makota ya tura ta makota ya yi tana shekara tara malaman likita da suka gaya ma asibiti suka gaya sun zo nan abu ya dame su suna kuka wanda suke ake gida a nan kan wata mace ana kira cece shi kenan yanzu abin da yake ba su mamaki ashe kakan nasu sa ɗaya ne kuma yana so yi biya bukatansa da daidai iyali shi ringa tura yarinya a waje to shi can kuma akwai yan iska suka mata fiyade har suka zuma mata aiki in tana da shekarar da shi ne matan da sun ce to ya za su yi da wannan su ya za su yi kano na bala'i ya isa sun ce kuma ba wurin garin da mutum na da wannan cutar buwai kamar kano in ya samu cutar shi buwai kuma da zai buwai ta zuba ma mutane ta zuba ma mutane wata mata ce wallahi in ba ba ta kudi gyara ba za ta rinka zuba mutane haka eh ta kamu kuma tana ga likitocin cewa in in ma ba ta gyara ko ta rinka zuba mutane Thank <laughs> you. shi aka gaya maka cewa abin da ke da shan da amfani shi amma ma yi a kan tashin kiyama ma ya sa shi ne gina ne shi ne ne eh wannan kuma daban ne Allah ya soke shi aka ce kala fa kuntu wallahi in kuntu la uridu an asala an hada mun sama na kasance na so tambayi wannan ibn abbas yake ce da ne umar wallahi na rasa da Allah cincin yake so tambayi mutu mun sana shekara guda fa ma ban samu ban da iko tambayi saboda haibatar shawar jininka قال شيشن مرتين فلا تفعل يا في ابن عباس كركا يا wannan ma zonanta ko yaushe ka kai zato ana inji min ilimi ina da wani fahimta wajen manzana fa sa'alni tambayni fa in kana li ilmi inda ina da wannan ilimin abartu ka bi shin baka labari amma ban da shi ce shi shi na mu kenan su fara shi ne, ya ce idan na da ilimin ne shi ba ka balle ilimi kuma shi kenan amma mu yanzu mutum zai dakar da littafi duk da baya shi ya sani an banza komai shi ya komai shi ya wani malami ne aka tambaye shi wani Allah ya taba hamai shi kalle sama ya kalle su ko ya kai yayi kaza ya ce ai ai Allah bai taba yi ba hmm, bai taba yi ba gashi ya shi na cikin tirmizi babu uduyi ce manzo Allah ya taba hamai shi ya wanke shi ya wala maksa ba kai shuma maka yanke hukunci amma da shi jahilai kun zumin jahilai su dauki ko wani abu ne to na ne sai eh, na ne ka jau ma mutan ficina wanda ya zo kuma ya ga hadisi da zai fada ba saboda su jahilin sun dauka ne shi kenan ba yi malama yake cewa ma zananta anna injiniya in fasalni fa in kana li ilm inda na da shi ma da shi kuma shi kenan akhbartuka bihi kala kuma qala umar wallahi in kunna fi jahiliya da muna cikin jahiliya kafin mu musulunta mana an dadi misai amra ban mata komai ba ku ji dan dan ce dan Allah mata komai ba ah, ma shiga da yaran kullum shiga da to sannan kashe shi dan kamfani to wala in kunna fi jahiliya ma na udu li sai amra ban doki mata komai ba hatta an da Allah fi hinna har Allah ya sauko da al'ayan ashan su ya ba su hakkin su wa kasama lahunna ma kasama Allah ya ba su rabon su da rabon su da mutuncin su da komai a cikin suratul nisa da suratul talaq hmm. qala fa bainama shubra yace wa ana ana fi amr ina cikin al'amari na da ya dame ni a ta'ammaru ina zato ina tunani ina juyi wani abu na ta zama ni na tunani yin da zan a ta'ammaru na yi izina na tunani yin da zan fi da al'amari na in kala cikin ra'aci mata ta shi ta ce da ni lau sama ta kaza kaza da kai kaza ma ya fi maka kala kaza kala umar ya ce fakultu laha malam wani ma hahuna ne kauke da ina ruwanki da ni sau da rainin matan da muke kayan ana majina makina shi nan wani yake tunani na ta matarsa tana gani ina tunani na shara ina fada sai ta matan ta gane don kaunan da yake masu yaje ya gama da kayan ka zama ya ce mai kauke a nan ina ruwanki da ni fara <laughs> gidan ba ruwanki sau da ba su dauki mata komai wannan lokacin ba shi ya ce da ta fi ma takallufki fi amr uridu domin me ka shiga cikin shishigi ki kalaba kanki al'amar da sha ki ba ta kuma za ta masa raji fa kala shi ta ce ajaba laka ya ibn hattab mamaki kai ibn hattab ma turi da mutu raja anta ba ka son ai magar mace ta maima wa inna ibnatak dan naki dan naka hafsa yarinyanka na hafsa wadda take a wurin manzala la turaji rasulullah tana mirma manzala manzala yi magana hatta ya dalla yawon babba manzala ya kan ina kushi da su baya ce masu komai abu ya damu ma bai taba jin wannan magana ba mina aba ina awali da ke nan ya manta da abin da yake ciki ba kama umar shi ya tashi shi kan zai ba labarin kuma da a ya buki ligansa shi ya buki makanu hatta da kan hafsa shi ya jojin al-hafsa ba kana laha ya bunayya innaki la turaji'ina rasulullah kina mai yau manzo Allah babban yadhallu yawmuhum qadban ay munina ku ba kana hafsa wallahi inna la turaji'u ya faɗa shan mu masa to mu zan saburu liman azab ra'u liman jam ta ce mu yi kaza mu ce a'a ai mata ba ta son soki in kana son yin wannan ko yan boko ne eh, shin wanda suke ce a wani daya ne cin zama kamar ku yanga daki da share daki nan ta kawo abinci nan ta yi ne ne ta yi nan waɗannan namu da muka tara lana asna ma ƴar ce, shi ta wulakanta ta to duk irin waɗannan hidiman a da aslam yanzu bature yana ma mijinta za a tsara daki a gyara wannan a gyara to wata a yanzu ko share daki mijin ba zai yi ba share daki mijin ba? kuma yar boko ne ta nuna yawa waye karshe ta share daki ta sa turare ta yi wannan ta yi wannan ta ma mijin ka za ta yi wannan to amma wanda dama yar taraka ne to in gaya maka yanzu maka wanki yara masu tafi makaranta ba za a yi ba kyan alaiki za ta gida ita ba mata tarbiyya ba kuma ta zo da wannan gidan za ta tafi da wannan halin ba ta san ilimi ba ba ta da ilimi ba kuma ita ba za ta yi ba tun kafin tana karatu to ba zawara ce dan su ta ta ringa zuwa islamiyya da sa jambaki kuma ce alwujudu alwujudu warka da warka da shi ka ta wanda ba ta nuna makaranta yake cewa fakara masa wallahi inna la nuraji'u muna mai masa fa qultu talamina an uhadhiruki uqubat Allah eh dubin Allah shi na cewa ke na ki sani fa ina maki ina maki gargadi da hukuma Allah da kushi manzo Allah ya bunayya la taghurrannaki hadhihi allati ajabaha husna kake ga kawanki ita ne na Aisha ka kawanki zama da kike kawanki yaudare ki domin ita tana da kyau manzo ne na son ta to shi sa kake tare da ta ka hada kai da ta kuna wani da manzo Allah kuna ganin kalmar Qur'ani yace ya bunayya la ki hadi kar wannan ta tafaje hadi na nashi da. kar tare da na nashi yaudare ki alati ajabaha husnaha wanda tana mamaki da kyauta saka take abin da take gaida ma wajen manzo Allah ajaba husnaha wanda take gani ta tana da kyau ne ta kuma take wahala manzala ko ku rasulullah kuma manzala yana son ta iya shi sa ku hada kai kuna wahala manzala yuridu aisha ta wannan jumlatul mutarada cewa ina nufin da summa taraktu shi na fada hatta da hatu ala ummi salama na na eh, shi ne mu bisara shi ya shiga zaki na na ummi salama ummi salama suna da dangi kusanci da shi na umar fuska iyaye su shi na umar uwan nasa da da umu salama suna da dangi da kuka da dan kanin dan kanin da dan waye to shi ya shiga can kuma shi ya ji da umu salama fakallan zuwa shi na shi na umar na na gaya masa don mene kuke ba ma man da Allah sallallahu alaihi wasallam fakalat umu salama shi umu salama ce an jaba laka ya ibn hatta mamaki ke ibn hatta da ta kulle shi kowane al'amarin na yaƙi ka shiga ciki na da jinjimin duniya ka shiga ciki hatta tsabtani an ta dukula bai na rasulullah shi ka shiga tsakanin manzana da iyalinsa annabi ba zan yarda da kai ba jalin mu ina ruwanka an yi jalin mata mai mu mun ji don mai shi na umar ya ce fa hazatni wallahi ahzan ne an ba da ba'd a kuntu ajidu yace hushiye kamani shar na abin ya ishe ni na abin da zan ga ya na fita da ya ya min abin da nake son ci ma a jido wanda da nake ji abu ya ishe ni shi na fito fa kharaitu min inda shi na fita ban ci musu kuma ba da suna ma manzala na sai dai wani abu zai faru wa kana li sahibi ya ce na koma gida ya kana li sahib min ansar yace wajen da nake ina da wani makoci na mutum ansar idan gibtu inda na tafi neman arziki ban je wajen manzo Allah ba to shi shi je wajen manzo Allah atani bi khabar shi kam labari wa idza ghaba kuntu inda shi kuma ya tafi neman arziki kuntu ana shi bi khabar ni kuma in kai masa labarin tun da samu zuwa haka muke yi yau wani je karatu wani je kasuwa gobe wani je karatu wani je duk a kan masa labarai mm. a wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ba za a zauna a wuri haka ba san inda ake wani tun da ana shi musulmi a kan shi dai wuce ga ana taro bai san me karatu ba ko karatu Allah bai yi ba kullum yawo yake yi samu abin da zai ci bai san karatu ba bai san alwala ba shi musulmi ne

kake magana ne ya suke sa ana karatun zauri mutane manya nawa ne a tara sa ce alba da ya ta yake kake nufi ba kai kana ma ba babban su alima ba alima ba ba ba lafiya ce su karanta ma fatiya fatiya su karanta ma fatiya ai ba bai da eh ai ka san da ba ai karatu ba ana biya masa baciya ta yi yan siyasa masu hayaniyan ka ce wani ka zama baciya kirki ka ne kai ma tayya mai mana tayya ne amma ya sa bari ya sa wani kuma su ne shugabanni na ga masa malam kuma dai amerika ta bude tana ba su zuciya duk abin da za a yi barna musulunci shayi duk suna ganin mai addini shi mai barna ne ba su da tunanin cewa mai addini ya fi su tunani suna ganin cewa yadda su turai suke da yan iska suke zuwa firamare su doko bambu su jefa ma yara shi hauka suke ya su nema ba mala'iku ba ne muna da wanda ba su yi karatu ba muna da wanda ba su yi ajini ba suna da kishin abu ba su yi shi ba duk bala'in da ya kewaye mu yanzu kan falastin ne an kashe mutum babansa an kashe uwansa an kashe kakansa an kore shi wannan matafa suka zama gungu suka zama in abin da ake magana taliban ne ka'ida ne an sai ne za su yi usama da ake magana usama mutum ne ishi ne yi zo ku ba yi maganganu da a zauna a ji abin da yake ina da kishi ne amma ilimin ilimin wannan da ake yi bai sami shi da yawa ba in aka hadu gushi ya hadu ana cutar mutane shi su ba da fatawa kansu amma ya za a yi ka dauki bambo yanzu ka sa masallaci kamar yadda aka yi somaliya yan matasan nan somaliya ba wace yan mujahid ne kafin da magana sallallahu alaihi wasallam in za fi bagin yaki yaki ne fa a kowane su kai ma manzo da farmaki in a je a raba shi manzo da shi da kuka za ku tafi karku yaki domin asabiya don ku larabawa ne don ku shawa ne duk wanda yaki asabiya ya aka ku tafi da sunan Allah ku yaki don kalmar Allah kuma duk kafirin suka sa su a gaba su yake ya ce to sayan gaya muku kar ku shi yara kar shi manya kar shi mace kar ku kashe fada wanda yake cikin cocin sai na bauta ma to yanzu waɗannan yara masallaci suke dauki ba musu kashe juna ba coci ba masallaci to yanzu irin waɗannan suka ce kowa musulunci haka yake mutanen wani amerika yan tsirarun ba su sun bakake da almaniya in mutane nawa ne suna ga Osama baki ne don zai hau kure Obama don mu Obama zai hau mulki baki ne duk da irin wannan tafiyar suna kasar turai to amma an manta da wannan na cewa musulmi ne kuma dan wanka musulmi irin operation ka wai kuna kuke kashe mutane kuke sa girgi a ciki kuke kaza ko wani mutum mawukaci ne sai zuba zai ta hada yadda Amurka take so ta hada kuma ta gama da Rasha shi kenan ta sai da zata gama da musulunci sau tana zuwa mai tafiya tsirara tana so ta maliki mutane a economy tana so ta sa duniya gaba ita ce uba ita ce uwa shi ke nashe musulmi ya ta dan wannan dokan da ake manga ai wanda suke cikin girgin fatici kare yake mutum tsoko ne ma ka ce zai shigo ma bas da fasfo a kai kaza kaza a kai ka fara wuce ce yaro ya su inda kuma gwamnati ya taba yi ba suna so da shiga Najeriya sai da zafi da mu yan ɗaliban ba su san su nawa ne suna da ilimin abin da yan yan boko haram ka tana da ilimi fiye da security mu na gida yadda yara suna da alaka da ka shi aka yi don an kai wannan ba an kama man nan mara bakar gumi ba digi waya mutum ya gaya mutum cewa kai yaro ba man ka cika daina wannan an kama mutum shi da aka mutu shi wata kuma ba mun ga kuɗi yaran sa ba su daina ba digi wannan nan ne ta kama musulmi kuma addinin Allah ba ta fara masa wallahi kowa yake ci ce goma yi ba Amerika ba an ne sa Amerika dubu ne ba su gama ne ba jini ne na cikin zuciyar ce kuma ka kashe mutum ya shi yin garman layi layi da mai zaka yi masa to amma fa ciki duk wanda bai karba ta shakari ka ga mutum yara yadda suka kone a masallaci jiya da sunan jihadi to waɗannan za ka ce su coci man zane ta karkar kai coci mutum na coci ka kashe shi ka zo kana kone dan wanka a masallaci to rashin karatun ne ba wani abu ba rashin karatun ne amma da ka yi da gara masu kirki na arna ba sa iya zuwa masallacin mu amma dan wanka musulmi zai zo ringa ko wai kudin zafin kaza kaza ba coci su suka taimaka su boko haram da suka ba suka bayar jip anan anan ya zauna yaro nan ma ya fara mutu da motocin da ya zo motoci masu numfashi anan ya zauna na ce ka zo yi tafiya na ce wani tashi nan ba haka ba zan sa a kashe ka ce don a kashe ne tashi kabar wannan ba ba da ya haka da jama'a ya ce ya na ciya kai ba kasa masallaci shi ke koya maka da kasa a masa hayaniya masallaci ba idan ranka kare shi kuma kana gan ba ba amfani kwanka shi jafar ba da dan bazali ka sani na ce eh abin da kuke yi eh zai hane na ce to ka ga mun bahara inda abin da kana kan daidai daidai kake Allah alhamdulillah ma ne san bar abin da muke in kuma ba daidai kake Allah ya kake da kai da abin da kake jami'a sannan in yara to amma yanzu akwai cikin wanda ke tosa ma yara suke cewa yara ta ne suke su ba sa karatu bishirar da suke so su gyama ahal suna kan a Najeriya Allah ka wani duk wanda suke harbe su normal duka din police da suke harbe a mara lafiyar da aka yi su wala musulmi suke harbe su musulmi ne suke harbe su ba arne ba arne kwaya ɗaya ne musulmi ne yake giya yake harbe yan wansa ne da suka gaya musulmi ne kake harbi wadannan ina ci ko fage ya ta kama mutum ba za a harbe shi ba amma yanzu yaran nan sun fito daga asibiti sha kawo sanda su musulmi ne ke harbi ba yan mai kusa musu kai kokarin kama su yanzu suke su saboda gidan kashi kan kashi kare ba yadda za a yaki addini kuma amurka ba abin da ke damusa kasashen da ya ayyana su yake su ba wani abu ne shi kake gani ya ake hijabi kana sa ka kai kaza kai da kake cewa kuma yana da yanci sirara ba yanci ba ne hijab ma yanci to mene Shin haram a banki yanci ne kana suka ce haram ni da ba ka tantance shi kuma ne kin ka kasi kai kana da doka da iyaye da suka gaba ni na da doka na shi suke nawa da wai sun tarce to amma nan karatu a jini mutum ya tashi yayi digiri sabiyu ke ko ya dan samu dan yayi ya je rasha ya zo birtaniya zo bai san ba ba bai san qur'ani ba musulmi ne shi ki cika ba hauka ake yi addini kawai ta doki bin kana kashe mutane wani irin addini zai ce wannan usama ne kashe mutum fa yace la ilaha illallah kuma mutum ya kashe arna ya kashe musulmi da yawan yanka musulmi da aka fahimci yin za a kashe shi ce la ilaha illallah usama ce kare da kashe shi wallahi usama ya irin hukban da manzo Allah masa irin karbin da manzo Allah masa sallallahu alaihi wasallam yace na mani arni ne ranan musulmi ta fi mu sai ko ya da mu ba ku ga yin wannan sai kawai ku dauki ku nuna musulmi wani musulmi ne ya kaza kaza su nuna ka hana su bushi da wannan kasu yaki afghanistan suka yanke larabawa aka je aka shiga fanga sun kasa ta su nuna ka je kasu yakin ira aka yi kira yanzu ma suna son su buga ira shi sa suke son su haɗa kan larabawa su haɗa kan larabawa su bai bayan su sha gama iran gwamnatin ku sai sake dawo musu sau muna da mawaka larabawa sun dauka su ba a fahimta yanzu ana sake kuma ana gina gida ana gina firayen su ana masu yaki ana masu kada kuma yanzu an kira wannan mai baki sa ma ko duro na shugaban abin nan e, e, e, Palestine nan yace wa sake kuma sulhu a kashi yaro a kashi babba waɗannan matasan Palestine su ne suke kudumara ko in mutu ko irani a kashi babansa a kashi wansa an kore shi a cikin gari kuma ya samu wani malamin da ke ba shi fatawa. shi zauna shekara shekara hamsin da wani abu Ke zaune zauna yana tsoron ka tsoron kama shi sai jin haushin sojan sai jin haushin misra suke jin haushin kowa man rabu shi a cikin a cewa ya shigo da isra'il isra'il kuma ba ruwansa yanzu yana kama wuce to da shi a su. kuma ya ɗauko kursu na ne kuma wani mutum isra'il ya ce su da zama larabar suna da arziki mu karɓa arzikin su amma kasan su ba zan ba su ba kasan ka ba alana domin banza to ike cewa ma kuntu ajidu fa kharajtu min indiha shi na fito gare ta wa kana fi sahibu min asa iz gibtu atani bi khabar shi ki kawo labar wa idza ghaba an kuntu ana atihi bi khabar wa nan natahawwafu malikan min muluk gasan ya ce lokacin labarin ya zo mana madina cewa wani sarki daga sarkin gassan kasan can kusa abin na kasashen rasha da mis abin nan fars wani sarki ya zukira lana an gaya mana cewa annahu yuridu an yasira ilaina zai zo ya ci mutane madina kama da jini mu baki daya ya ce fakadi in tala'ati suduruna min duk su ya ya ishe mu saboda suna da kayan yaki suna yaki ne da akan giwa masu yaki da ba ya zama da su ya ce wannan kashi an karbi da shi wannan ta kawo kuma ta da Allah ne eh ta kawo kuma eh muna tsoro mana a ba da tsoro akwai tsoron tabi'a mu muna jin tsoro ana so a kai mana farmaki she mu yi dariya ta ba ga ce ibtalat na min su ya cika zuciyarmu fa idza sahibi ansar ya ce ranar da ban je wajen madina ba shi na samu mutumin madinan da ya zo ya duk gurbaba ina kusan kofa fa kala shi ce da ifta ifta ka bude kofa ka bude kofa fa kuntu shi umar ya ce ja basan shi farko kenan ya ce waɗannan mayakan suru ne fa kala shi mutum ya ce bal ashad mai zalik ya ce abin da yake a madina a gidan manzalin zai fi zance zuwa wani gasa ai ta zara su sallallahu alaihi wasallam azwaju manzo Allah ya saki matansa baki daya yayi zance ta kare ina kuma za a samu zama an sata zain baroniya alina eh madina ina za a zama umma haka mun an sake shi ina za a fi. kuma akwai na nasa ciki بل أشد من ذلك اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت رغم أن في حفصة وعائشة فرقوا أبن شيء عمر فراشي أن لمدة حنشي عائشة da Hafsa cikin turbaya eh, abin da suka yi sun jawo mafitina fa akhadtu thawbi shina da kirgata fa akhrajtu hatta jitu shina zo fa idza rasul sallallahu alaihi wasallam fi mashrubatin lahu manzana yana kan dakin sa dakin sa kuma shine mashruba mashruba shine gurfa an ce an ce gurfa daki ne da yake kwana to amma dakin kofar an gina shi yi tsawo haka ko zaka yi a korin saukar da ba hawa da ta karga mata mutu ake hawa wani da yana zama can daki a amma kofa ku ke zaka gan shi to mashin bat bana gurfa lahu yarqi alaiha bi ajala in zai hau akwai matata ajala kar ci gaggawa ajala ta matata karawa shine ajala in zai hau shi ta kauna abu ke hawo kar ku ci in zai hau na hau da gaggawa a lahu yarqa alaiha bi ajala ina hau da matata kar guda biyu haka uku kafin shiga daki wa gulamu rafi rasul sallallahu alaihi wasallam aswad ya ku ko bawa na manzo Allah baki Allah ra'asi daraja ya ji manzo Allah ce isa kofar ina kan mata ta kan daya ya daga kafan sai toshe hanya ba wanda zai shiga manzo Allah shi kiri na can fa lahu shi na ce da wannan yaro kul ka ji ka ce manzo haza Umar bin Khattab ka ce Umar ina fa adna shi wannan wayan Buhari a can farko shi da ya tura su uku manzo Allah ya ce masa komai ba ya ce masa komai ba har ya masa fadina din shi manzo Allah ya bada izini to anan kala umar shi umar ya ce faqasastu ala rasul da naji na ga fuskar manzo Allah na ce to ba inda za ina rasa inda zan fullu masa e e e bude fuskar saboda mun duniya ce shi na sun kawo masa kisoki haka in faranta masa don mu sake koma zance to irin wannan ne muke shan wahala a nan Najeriya lalaka fito waje kana nema abin da ka ci na gida kake ka yi zage zage ba ka samu ba kuma kana zaune kana shiga gidan ka iyali ka su dauki kwano ina shinkafa ina ba in saki talatin ce kayi shi Allah ne ke kariya ko yanzu da safe na na fito na ji wata tana zuwa da eh, wata so masu barci ce zo da ya iyali sun da mutane sun toshe mu kofa na wuce da Allah ce da ita ba ta dan Allah ba ta na Allah wa ai gari kuma ko da muke nema tun baka yi sa ba shi ka saba Allah wa amma ta iya falatan har baka yi sa shi ka dake ne in zabi irin waɗannan a waye gari ko shayi ba shi wata ta ko ma ku ba kuma mafi yawa ba dan Allah bane kawai tsara arziki ne ya zafi da wannan mutane banza sun banza ya zama mana jiki ni dai ka san na tun da arewa shugabanni da malamai da yan siyasa da sojojin namu da wanda kowa wallahi ba tashi da matan mu an gyara garin na ba mustakbar mu sai a wallahi mu mu mustakbal mutum zai kwanta wallahi nan gaba zai ci gara mutuwa da igin rayuwa da gaban sa. babu karatu yara babu tarbiyya ba ba ma mustakbal tunanin yadda za a gyara kudi haskanci kiyaye adawa to shi zai zama lafiya shi zai zama lafiya yara ba ta son karatu abokanan kuma da muke tare su ƴan kudu kuma ka ga mace tana da ko ice ta tura yan su yi karatu da su kuma muke kasa guda za su zo ne dole ne ku bari abin da su sauran shuka su tattauna ƴan arewa su ci amfani su hari saboda imanin su da gwamnati suke ga turanci da shekarunsu kuma ga gaji na zuciyarsu amma yanzu duk irin waɗannan wanda suka yi kasu biyu ke a nan lokacin eh, abin nan lokacin kaji biyu ke lokacin su gama ka gani duk wanda suka yi kasu biyu ke ga madara ga abinci ma da ake yi ko shugaban kasa ba masa sa yanzu waɗannan kuma da aka ba su wannan abinci waɗannan suke ta kudin hukuma yanzu sun kafa gyara jami'oyin kuma ya an tura su maliza maliza kuma ka je ka ga yan najeriya yadda ake shan kwaya yadda ake amfani da yara masu kanan fuska ba zai yi ba ka tura yaro a waje ba ka nan ka ci kuma yin karatu in ba ka masa tarbiyya ba makara kuma yaro ka zo yi kada waɗannan kuma suna da tsari shekarar da suke turanci a kafin ya zo nan arewa mun suke qur'ani mun suke addini mun suke rayuwar baki da yaran da suke cici ana bara da ake kare su cewa bara halal ne wai ba duniya ba wani malami ce a kyale su ringa ba yaran guda na wani azubai duk wanda ya kasa shi shi ba ana magana wai ana gyara jiya na ga wani mai faskare ne a gare ni ba ina shi ke faskare ma abin da ba na gani da babur me kake yi wai babur ke to a ci aiki me ka na da fa ina da kaji sa ke kyau bai taba babur ba to me ba zai yi ba wallahi ran da zan kuna wanda ne ta ba taba ganin kwakwalwa ba ya danne shi ana daga shi kwakwalwa yana wuta ana ɗaya ka fi wannan. nan su sha gaban ka su k'a fara da su zage ka kuma za a dauka doka shi wai sai ya wai wallahi an danne yaran nan suna neman abinci ne cuci in al'umma nan kuma matan wannan wannan shugaban kasan da ya wuce wannan matan mai kallon sama kamar aljanna ta wanda ba ta son musulmin nan ministan harkar waje na amerika minista a haita bari wannan aryan ta kasa eh? clinton yanzu dai eh kana in ta kin abin da take kin a jini tana san isra'il kamar ita ta fi isra'il duba tsakaninsa da obama yadda aka ma'araka na amma yanzu haɗa kai suke suke tafiya haɗa kai suke tafiya suna gyara kasansu mu yanzu a dawon na kano ko da sauransu an fara zaben an fara dawa na a ci kuka kullum a dawa ake ko ba dan Allah bane man nusalo dukiya mutiyar ya ci siyasa a bada wannan ya kaka to ina da hima duwan da aka yi da umur dan arewa da umur ba aka daina ke umur kawai ba birni shi ba amma umur a birne ki da nan mata sa'o uku kima mutane mutanen mu ce za zan tafi dace ba zan ce dace dokta ta bi je yi ma duk an masu kutunci a duk duniyar na an ki su yanzu tana zaune ta cewa daga juma'a ka zo abin da zai tabbatar ma musulmi an gani duk malamin malaman yarbawa da malaman ne da aka tara ita take ba mu labari daga da take azabi mutum biyu a je shi duk wanda suka nada su ko suka duk su masa bidda wani alme mai sa kayan yahudu na ula'u yahudu shi ake so in arewa umar yanzu kawai kabarin ake cikin saka shi wani irin al'umma ne shekaran jiya ina lebo. ana da ta yanzu lebo gara ka zauna da ka zauna kano eh, ana gyara duk masifa kana kano kana lebo da kana kano ai malam bari ni ban san mustaqbal mu me za a yi mustaqbal me ake yi ni za a yi anan ga mustaqbal wallahi ni abin da ya tada hankali na da na tsara almajirina na ce yara can ruturu yaran suka fara gyara bawa aka tara kudi aka duba malamai daga jami'o muka sa su koya musu turanci da english aka suma yara kuma mutum ɗari da wani abu shugaba ba zama shi mutum cin gwamnatin shi duk sun mutu na ji jiya program din sun mutu ana masu sun ce za ku biya mu ne da dan Allah yaro talaka ka sa da turanci ka fara da ba za shiga jami'a ba kuma rayuwa ka ba zara kuma maulana a wajen yan siyasa mm. ba shi ba karatu ma amana akwai haɗarin da yawa wani abu shi take kallo kuma ba shi ne su kan su ba ta bawa abin da ake gaya maka kenan uban da aka tara yaran ba wani uban da ya zai ce Allah ya sa yaro bai zo ba ai bai shi ba uban mai sai karatu ba baya yi ta laifin waye yayin ne mala iyayen laifin waye ne iyaye a ah, kuma wa hukumar Allah ka ji wa kashi ko kowane magana ce kuma Allah ne hukumar ne shi hukumar wata mai tafi ba yaran ba ne yaran ne da ya yanzu hukumar daga gwamna zuwa kasa sun haura cikin iyaye iyaye sun banza mutuwar zuciya suka ki karbi tarbiyyar nan shekaru hamsin da wuce talatin bari iri yayi ba su kokar tarbiyyar ya yi shi kake gani iyayen ba su sun boko ba su za a yi boko na tarbiyyar wani irin amma sun zuciya da sun banza malamin turku da wanda da cikin mutane suka kawo na ne sun banza ba kin karfin mako kin karfin ajiyar Allah iri irin waɗannan kawo da rashin tarbiyya da kuma matan da aka aura ba da tarbiyya mafi yawan shirin na yara mata da aka aura ɗin da a tara ta to wa duk waɗannan mata da aka aura ita ba sun san labarin sun addini ba ƴan sallah ce taka ta yan ƴan rasa ta ba mutum tarbiyya ba ta san kima addini ba iyaka na addini take kanka taciya ba ta kuma ka tara ƴan siyasa wani kan zama kaciya ma ban san wani ne a jini duk wasu da shugabannin nan a nan suka samu su shaye-shaye yara yanke wurin da suke zauna aka kewa shi aka mashi da masallaci aka je wajen da ake ba da firiya suka gyara yan kwayan suka ba su aka taimakawa an gyara wurin an gina wurin ya kai haka an ji doka ya zo daga cikin wai su wani wuri daga cikin fata ce a rushe wurin su rikin ɗan ya ɗan izala a rushe ni ina mamaki ne izala ne dan girma Allah menene izala ne a ji a rushe wannan wuri a samu mutum menene izala izala ka ce a hana a mai menene ai to ai ka taba shiga kungiyar ba ba an za a rage tambaya ba yara sun gyara al'umma sun gyara wuri za a yi sallah ce wai a mashi wurin a sha kwaya kuma aka waye gari yaran sun gyara wurin za a yi sallah an tura yan sanda a kama su a rushe su saboda irin wajen al'umma da yara sun gona na ce ba su zama bane a ji a samu kwamishinan shara mu ba zan yadda ba je kutu a samu filin ba na kowa ba ga wanda ya bada filin kuma ga yadda aka yi kuma yana su yi shi masu ke duniya ne da suna shan kwaya mutum da suka mutu wannan wannan kudin da kake sani gida mutanen daidai da wannan wurin ne in kwaya nawa ne yara suka masu kwas daura substitute aka koya masu yadda za su yi sallar su yara zama mutane amma bai bai sallah ce wani izali mene ne izali kaga karatu ne Qur'an da hadisi ne to wanda isa duniyar nan abin shi ba da manzon sa ba sace kungiyar ne na sace kungiyar to kaga anan yake ce fa kutu lahu kul hadha umar da shi umar ya ce me ya kace falamma balagtu hadisa umar sai na ce umar qassastu ala rasulsa yace lannan nake gaya masa cewa ai na taba shiga gidan manzo Allah ba ba ba sai ba na shiga gidan umar bin mu'min ga inda hafsa ta yi ga inda wannan ta yi ce ina korwa manzo Allah irin abubuwan da ya taba samu a gidan shi na ce haza hadith falama balagtu hadith ummu salama lokacin da na zo wajen ummu salama na ce ummu salama ta ga cewa kai umar ka shiga komai a azwajin nabi ka shiga shanuma tabbas sama rasul shi manzo Allah ya fara dai bai san ce umar yayi wannan abu ya zai masa kada wallahi ya yayin kai fada ka yanzu to kafin ta ji gidan ɗan gida sun ba shi sun ba ta gaskiya yanzu ba dama kana da shirkin da in an yi ligima kamar iyayen mu da ko ci akai a mandata in ka gana mai ma matar ka to kana da mandan sallah kana da dukiya kafin ta isa ce kai kuma ba ran mu da ke amma miskina za mata da zona dan banza shi zo <laughs> da ka ga shi ne mun ya ji ne tarbiyanta da gidanta ya'yanta a cikin gidan aure mai yanzu ka ga matan ka ta tafi ta yi yaji ka je ba ga ka ba to kana da kuɗi wanda ko kare ka tura shi a ai ai suru a rage tura nan amma ba so ne aka furta da ke ke dogon wuya ka ji wala koro za ta yara su jefe ka ta duba an tabbata ma rasul sallallahu wa innahu la ala al-hasib manzala yana kan wani tabarman ma baina wa baina shi kanin shi kasa ba komai shi tabar mutaka shi umar ya gama kuma yana ganin ajai farko ga daki mazala kenan ko kuma mazali yana zaune mazala ya ya kalle sama ya ba inda mazala yake kwana shi ya ce wa ta tara si misala abin da yake kare kansa akwai filo min adin daga fata hashu wa ali ya ce akwai lif wannan an tara ciyayi masu laushi da su zuba cikin ko abin da shafi ah, abin nan gashin na dabbobi shi aka suka cikin wannan ya fa farke wa inna inda wa inna inda rijlaini qaras yace to abin da yake cikin daki ba abin da yake gona ga bulu ga tankan shi ke kona shi abin da suke cikin gidan kayan da yake cikin gidan ke kona yace akwai wani karza shine wani wani abin da wani spray da ake jema bata da shi ah, bagarwa amma ba irin namu ba ne suna su kamar karo ne sha ake kira karsu masbu'un wanda an zuba shi a cikin dan jaka hmm. ina na masbuban kenan hmm. wa inda ra'asi kuma wajen kafansa wai wanda kafa eh, ya faɗa kayan da yake wajen kafansa hmm. wa inda ra'asi wanda kayan kuma da yake cikin kansa jiha wajen da kansa yake ahabu mu'allakatu dan sarka wanda aka je mashi da fata shine shine shine hutansa ahabu mu na fata da aka jefe shi aka je mashi to akwai ruwa mu'allaka yana da kan daidai kansa wanda da sa ya tashi da dare shi da ruwa na ciki da aswakinsa ya wala fara'aitu shi na gani a fara fi dambi shinagin da lokacin da ya kwanta duk talkai ya sa alama cikin shugaban talkai nan tabar mai tabar mai ganin karo ne eh, ga da ya ya alama duk ya dandane shi umar ya ce fa tushe awaye su ba na yi kuka fakala ma yi ka shi manzana ce me yasa kake kuka fakutu ya rasulallah ya ce ya manzana ina kisra kagin mutanen kisra wal kaisara da kuma mutanen abin nan mutanen abin nan kisra da abin nan mutanen abin nan kasra fi ma kuma fi duba arzikin da Allah ke ba su da rayuwar da suke yi wa anta rasulullah hmm. kai manzo Allah ne amma ba halin da muke ciki la mu wala kai wani ke dana wani abu fa karshe manzo Allah ya ce amma da an kuna lahum dunya wala na al-akhirah ke ba ka yarda su su ci duniyar su mu sami lahira shi ne kan sakiya shi na shi ne dan Allah ya mutu ki karanta wani ne zai zama da mutum ya zama dabba ci ci ka san samuwan ka da shin samuwan ka dubar jumla ne maza shi dubar da ake ba to mu ya wasu fama abubuwan da suke dakin sakaro ne wanda ake je ma kuma da abin da ke alwala kuma da abin da ke kwana ne wanda duk duniya ko ya san shi kan manzo Allah yanzu wani zai kashe miliyan dubu tun ka je mina yanzu mutum da ya zai zo addinin da manzo Allah ya kawo shi kashe rako iyanka rakumi dubu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum zai iya sai ma jirgi ɗaya amma ga tabbar nan wannan lokaci haka ne sarawa wannan rayuwa haifar duniya ga tabbar na kaba kaba kuma ga shi sa. na kuma shi aswakinsa da wannan sarkansa haka ya bar duniya sai yanzu kai baka da shi amma kana suka ci kowane irin abu kai adawa da mutum ka zagi kowa ka samu dukiya mutanen mu da suke ta rigima siyasa nan da suke so ne ba su an saka kuda an kai shi a waje an so motocin ma ba ba duk abin da suke wala ba su da kwanciyar ba su da kwanci Allah ya su Allah yana fitinan su da matan su Allah yana fitinan su da ƴaƴan su Allah yana fitinan su da tashi hankali ga ta yana da wuna ga kuɗin ga matan shi sa maka ba hutun zuciya kullum a cikin damuwa kake ka bincika ka bincika menene babu aka je tura shi gan fiyar ta kansa kwanci hankali ina Allah ladi zai yi ka kwana na malai baka kwanci hankali kana da gadaje ai soja ko gadajen da ake sun ne ɗaya nasu in kana suka yi bacci shi ka dani shi daga yawo da kai ne yawo da kai danne kai shi ana ji cikin mutu ga shi mutum da lafin da ya bar duniya kenan kuma duba kalma da umar ke kuka yace ba ka gan cewa Allah ya ba su duniya mu iba mu lahira to wannan jumlan ne musulmi da yawa ba su yarda da shi ba mu sharaka da su duniya mu ci umura nan kuma lahira mu gore a rawa lafiya da wannan ka yanka mutum a duniya eh ka yanka mutum a duniya ka nemi abin kuma lahira can ne ya baka to wannan shine tsiyar da ake ciki wanda ba zai yi ba kowace hanyar za a samu kudin shayin shi na gaya maku sati biyu da ya wuce mutum ya bugu waya ke cewa abokinsa ne ya saki matansa ya ba abokinsa ya aura amma ya ba shi dukiya shiga kawai ga yarinya ce kai mutum matan ka nafi son ka fa in kaya da zan siki maka ka suke mai can biya ka mangaran na ce armara ne waye ki ga na ce kai da gaskiya ce ai eh, mana ligima muke a cikin yanzu nan ya aure ta kudi ke babu wakil asarar nabi ko mu tashi na ga kun gashi zafi zafi ne ko kuma gida zafi ne zafi gida zafi a waje kuma suna suna ce bari wanda ya buwa ya ce ya ce na zan bar gare ko mi zan je na ce me ya ce mun da gima wata daya mun sulhu ba mu kai kwana biyar ta da gima kwasu kayan zan tafi ina jin hayaniya matar wanda da kurmi na cika yawon kuri da yake tafi kuma shi nan ya ke ta lagos ya samu yan kwatukura wanda ya yi masu daga kafaran ya da da yara ba inda za a yi ce mata da kima yan kwatukura irin wannan yan sakwara yan bayanin da yan tuba can sun iya rike namiji da su wanke ma kaya su guga yau shi za a shi فإذا أصر النبي إلى بعد أزواجه yayin da nuna ne ya gana da daya daga cikin matan ita ce na Hafsa hadisan zance cewa karki gaya wa wani cewa na haramta kai na kan akan abin nan akan zuman nan falamma na ba a bishi yayin da ita ta ba da labarin ta ba da labarin ta ba da labarin akan wani labarin ta ta gaya wata ko ta ba da labarin bihin wannan shine labarin na ba ta ba da labarin wa azharahu Allah Alayhi, shi Allah ya manzala da arrafa ba'dahu shi manzala Allah yana sirginta shi ya ce ke ne yasa ka fara magana kin ci kaza shi manzala Allah da ke rabi magana abin da ta faɗa arrafa ba'dahu shi ya kawo mata misali yana mata faɗa wa arda an ba bi karasa ba in ya karasa kamar ta kurata ne manzo ne da wannan mutunci wani mutun da an sa wani to kai ba kai kai kaza yace eh ni ne na kai ba kai kure mutun haka mu ba dace ya ce ke kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza bin kure ta wani ta gane cewa ba ta yi mafita wannan ruwa mutum ce garga da mai mutum biyu ya tsani ga an gano to a yi wani da cibi yana gaya mana wannan wa yake gwamna lokacin abin nan lokacin lokacin uh, wannan wanda yake gyara kanun nan lokacin da aka juya mulki aka kama aka kawo shanan kano mai aiki to akwai wasu binciken da ake wanda ciki yana ciki akwai wasu binciken da ake masa da ya fi sami kutun ba mala'ika ba ne kwakure ne aka boye ana masa tambaya yana cewa kaza kaza ana masa tambaya shafi ya nuna masa cika a ku yi mana mutunci da abin da kuka gani kuna da shi a buri ku ni na yi zanci na ya makar ku koyi ne ba ba ba na yi mun shi mu gama da wani kana wani mulki zaka a wasu masu yi amma mutum ga aikin da ya da ya kure shi ce kuma ni ne ba take cewa karat man ita na safi ta cire manzana to to wai baka labarin ita kuma tana ta wannan nashi ta zagaya ga kishiya na nan asan ta zaka kaga shan manzo ce nan ba ani al alim al khabir wanda ya bani labari mai yawan sani mai yawan bani labari shi ya bani labari ina ne ta shiru to sai mu karanta hadisi da mu sai nan gurko fi aisha ce akwai hadisin na aisha zuwa manzala kan wannan ma da aka ruwaito shi a can حدثنا علي علي بن مديني كنا حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر ناس تمر عمر أتوا الآية فقلت يا أمير المؤمنين mani mar'ata ne wata mata guda biyu na tani ta zahara ta suka taimaka juna a kan manzana don su wahadi manzana fama a tamtu kalami ban gama magana ta ba a ta a aisha to hafsa raja Allah anhu Ta in shi abin da ba shi da hankali a nan wurin duk wannan an yi manzana yana na dare da kishi da masu ilahi amma karshe a duk duniya ba wajen da aka karɓi rai manzo a kan akan kirshi na Aisha asba ba kowa wannan wakan da ake la ilaha illallah waye waye duk shirme ne na ƙaryan banza rufi asba ne an gama sallah asba ne ina nan har lokacin duha ba kowa a gida shi da ya cika tuna na aisha ta ajiye shi ta tana kishiyoyi da ce manzana ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam duk kalmomin da ya fara karshe na nashi ta rike shi to kuna ji tun da Allah ya ce duniya ba ta ba ci manzo Allah ba to kun ce na nashi arniya ce shi Allah ya karbu annabinsa wanda duk duniya ba ta ba a ba an arniya ai mutum wannan kalmar za a auna a auna shi bayan da zaka yi da yan shi a zaman lafiya kuma zan shi bashi da gata shi an arniya zai mutu kuma hmm. ta ai wannan ba za a ba za su taɓa gane ba shi sa wai sai yawa da suke mukabar da yan shiya yanzu ai yawa yanzu suna ta dawo sun ce ke da kuke ma na nashi da sauransu da kuke ba ba da gado ba mu zan ba da gado su ba kai ba ne jahili ne ta ba ke jahili jahilci su muraka wani tambaya ya yi ma masu ya ce wai umar ibn abdulaziz shi zai raba zai raba gado abubakar bai raba ba shi malami ya ce eh bayan usman waye mai mulki ya ce ali ya ce nesa bai raba ya ta ji ci shi kansa hudu inda da gargaɗi kuke jahili na kuma wani kekkin da ake ma dan Allah mata ne sun wannan kuma anan manzala ya fi masu matansa ne ina ruwan ka shiga mutum da gidan kafin ka zo ka taba suna na shi ka taba iyayenka nan mana iyayenka nan wanda da kakannin ka cikin kawai da nan me ne suka yi ka bincike ka san iyayen da iyayenka suka yi kafin ka kama bakin ka da na Aisha iyayenka da ta suniya suke yi da an aure mace ko ko shan giya mutum ya mutu hakika kakan ka zuwa hamsin ba ba su ne mutane ne ake ake ake ake an mutu a sa a sha musu giya ba har yanzu akwai gida da suna sai ka kyale duk na ka ba na aisha na gane nan saya a kusa akwai kodi na kuri wata kuri wata kuma da za ta yi maka salami ko daga kai kake mata na ka ce ba za mu samu abin da zan biya ba ta ba gidan gaya nawa ne dubu goma sha biyu ah, a na mu ma an ba dubu mu an dubu ne a ah, mu abin da Allah ta a biyar biyar ba ba zan iya ba kai ta shi ne mu dan biyar biyar haka da zan na ka da Allah ya ce dama ba zan iya ba da da aka ba mu dama muna rike kayan ne <laughs> ba ne